nan wasu gumman mata ne muka tarar dauke da felo da diga wasu da fantarya a wani makeken fili mai haƙo suna gina ramunan da za a yi amfani da su don bizine irin ciyawar dabbobi da nufin farfado da ƙasar noma da kiwo shirin da hukumar samar da abinci ta duniya wato pam ko kuma wfp ta ƙaddamar domin tunkarar ƙalubalen da ake fuskanta a fannin cimakar dabbobi da ta mutane malama adama sariu ta bayyana alfanan wannan aiki. Gaskiya wannan ya taimake mu mun samu ciyawa mun yi abinci kuma mun samu ciyawa ga da mu yayi kyau kuma. kuma gashi ana saidawa kuma dabobinmu suna ci muna sharewa gaskiya wannan abin mun ji daɗi shi ko muna yin amfani da shi fa sosai sosai an shifka itatuwa kuma itatuwan gashi nan sun kama sun fara tashi mita 150 zuwa 200 daga wannan hako wani makekin fili ne lullube da ciyawar dabobi wanda ainihin sa haƙo ne da aka yi nasarar cetowa daga yanayin zaizayar da ya fada shekara da shekaru a sanadiyar illolin canjin yanayi matan ƙauyen kuraye da ke da'irar mazauni sun taka rawa wajen neman mafita malama adama sariu bata manta da yanayin filin ba a can baya da kasa ne haƙo ne cin hakana kuma yanzu ya samu ciyawa ya samu ici kuma iccen nan yanzu ta tohu kuma ta muna tsaye akan tattir muna tsaye akan kuma gashi maza mu ma da suka samu wannan aikin tun da wannan aikin da ya zo ba sa zuwa jin rani. A ƙauyen ɗan geza da ke karamar hukumar gafa tun jihar Zandarma mata sun dukufa wajen kiwon dabbobi mun iske jagororin waɗannan mata abin misali a filin da hukumar pam ta ɗauki nauyin dasa itace don yaƙi da kwararowar hamada sannan an watsa irin ciyawa domin ƙara waɗannan mata azamar ci gaba da kiwo Batula Isa ita ce mai magana da yawon mata makiyaya na karkarar ɗan geza. Zama na al'umma muna so mu ci gaba sosai kan busa kiwon nan, sosai muna so mu bunƙasa kan kiwon da muke yi. Tunda yanzu ma na gare na hannunmu muna tattalawa fiye da abin da ake tsammani muna tattalin dabobi da kyau. Muna da kaya na zuba musu ciyawa buma zuba musu a ƙasa. To su ma marƙa haka nan, su ma raguna haka nan. muna ɗan sayarwa magani muna ba su saboda jikinsu ya yi kyau su ji daɗin cin abinci kuma gurinsu kowane lokaci muna sharewa lebaji suna zawa suna kewayawa kamar dabbobin da aka kamu suna musu allura sun ba su magani kuma suna kewawa suna ganin lafiyarsu. Sama da eka ɗari biyu na kiwo ne WHO da FAO da IFAD suka ɗauki nauyin farfadowa haɗe da wasu ekoki sama da ɗari biyar da aka ware domin ci gaban ayyukan mata manoma a ƙaramar hukumar gafati. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.